Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Rediyo Kumasi. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki a daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da sabon shiri a daidai wannan lokaci na dare. wato da me wato me yasa shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu ya yi ta jan kafa kafin daga ƙarshe murabus saboda tume-tumen da ke kan za a maka shi a kotu sannan ta ya wanke kanshi daga waɗannan zarge-zarge waɗanda wasu zai wuya ya wanke kai. Za kuma a ji ra'ayin 'yan jihar Imo game da raɗin cewa gwamna rochester Okorocha na kulle-kullen ganin surukinsa ya gaje shi. Bayan labaran duniya za ku buga wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan shawarar rinka biyar diya ga duk wanda aka tsare ko kuma aka ɗaure shi na wani tsawon lokaci kafin kotu ta gane cewa bai da laifi. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masararro Assalamu alaikum. Ana zaton matashin nan ɗan shekaru goma sha tara da ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi na kwanan nan a Amurka zai bayyana a gaban kotu a karo na farko ranar Alhamis. jami'ai sun ce ana tuhumar nicholas cruz da kisan kan mutane goma sha bakwai bayan ya buɗe wa malamai da ɗalibai wuta da bindiga a ranar laraba a makarantar gaba da firamare ta florida inda ya halarta kafin a kore shi a shekarar da ta gabata sakamakon hukuncin wasu laifuka da ya aikata bayyanar ta cruz a kotu ana zaton zai yi ta ne ta hanyar bidiyo ba a zahiri ba kuma ana zaton za a yi ta ne bayan shugaba trump ya gama gabatar da jawabi ga 'yan ƙasa akan wannan mummunan al'amari shugaban da amurka ya ce zai gana da jami'ai a faɗin ƙasar nan domin tunkarar illar taɓin hankali wanda ake sa ran ya yi maganin zai maganin afkuwar kisan kan mai uwa da wabi da ke faruwa a makarantu tare da kare waɗannan makarantun ya ce yin hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da za mu baiwa muhimmanci sai dai kuma bai yi kowane irin bayani ba game da sabuwar dokar mallakar bindiga da aka ayyana. 'Yan majalisar Afirka ta kudu sun zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaban ƙasa a yau Alhamis a gwamnatance. alkalin alkalai Justice Mugwan Mugwan shine ya faɗa wa 'yan majalisar cewa an zaɓi Ramaphosa ne babu ƙuri'a ko guda, sakamakon shi kaɗai ne ɗan takarar da aka ayyana a majalisar a Cape Town. nan take dai bayan sanarwa ta alkalin alkalan 'yan majalisar musamman 'yan jam'iyyar anc suka barke da wake-wake da rawa domin nuna farin cikinsu. su Ah, zaben na Ramaphosa ya zo ne bayan saukar Zuma nan take 'yan kwanaki bayan shugabannin jam'iyyar ANC sun kira shi da farkon satin nan da ya sauka daga kan karagasa sakamakon zarge-zargen cin hanci da kuma lalacewar tattalin arzikin kasar. Ramaphosa zai fuskanci kalubale masu yawa ciki har da gina tattalin arzikin kasar da ya gurɓace. Nan take dai darajar kuɗin Afirka ta kudu wato ran ta haura dalar Amurka da ƙarfin gaske wanda ba a ga haka ba a cikin shekaru uku da sakamakon labarin saukar ta Zuma daga kan mulki ramaphosa dai ya kasance mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin mulkin zuma kuma shine akan layi wajen gadon zuma akan mulki biyo bayan zabensa da aka yi a matsayin shugaban jam'iyyar ta anc a watan disamba da ta gabata babu wani kace na ce a yayin mai gurbin sakamakon jam'iyyar 'yan adawa ta eff sun gabatar da zanga-zangar fita daga cikin majalisar jim kaɗan kafin gudanar da ƙuri'ar Shugaban jam'iyyar EFF Julius Malema ya ce jam'iyyarsa ba ta son tabbatar da sahihancin zaben Ramaphosa a maimakon haka suna buƙatar majalisa ta warware zaben ta gudanar da sabon zaɓe da wuri. Zuma ya yi ƙoƙarin jan ƙafa daga saukarsa daga kan mulki har sai watan Yuni amma shugabannin jam'iyyar na ANC suka kaɗa ƙuri'ar kin goyon bayan hakan a ranar Alhamis inda ya sauka nan take. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Ethiopia ya ba da sanarwar zai yi murabus a bisa abin da ya kira kira a matsayin ƙoƙarin ci gaba da gyara tare da kawo sauƙi a siyasar ƙasar da ke cikin halin haula'i. Da yake magana a gidan talabijin na ƙasar a yau Alhamis, Haile Maryam salan ya ce ya miƙa takardarsa ta barin aiki a matsayinsa na firaminista da kuma shugaban jam'iyyar da ke mulki ta EPRDF ta haɗaka. Firaministan ya ƙara da cewar zai sauka ne domin ya shiga cikin juyin juya halin samun mafita da kuma ci gaban gyara da warware al'amuran da aka shirya. Haile Maryam ya ce bukatar gyaran wanda bai bayyana ba ya zo ne a lokacin da tashe-tashen hankula suka yi kamari wanda ya jawo rasa rayukan mutane da yawa mutane da yawa sun rasa muhallansu wasu kuma gidajensu sun lalace wanda za su iya zama illa ga saka hannun jari. zai iya yiwuwa 'yan majalisar dattijan amurka su zaɓi shirin shirye-shiryen gyaran dokokin baƙi a yau alhamis yayin da 'yan majalisun ke kallon wasu shirye-shiryen da ka iya karawa da matsalar da ka iya karawa da matsalar waɗanda suka hada da kariya ga yaran 'ya'yan baƙi marasa takardun zama haɓaka tsaron kan iyaka da kuma sauya dokokin baƙi akan iyaka. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yadda zangon ne a ƙasar Afirka ta kudu inda shugaba Jacob Zuma kamar yadda kuka ji a labaranmu ya yi murabus aka kuma naɗa Cyril Ramaphosa. To dama kan wannan batun abokin aikin muladen Ibrahim Ayawa ya tattauna ta waya da wani malami a jami'ar Pretoria ta afirka ta kudu ɗin mai suna abdullahi yusuf wanda ladan ya tambaye shi ko don me eh, su kuma 'yan adawa ke zaƙewa cewa sai an yi wani zaben sai ya ce yan adawa abin da ya suke wannan lamba suna ganin cewa yanzu aka ce za a sake yin zaɓe za su yi nasara saboda ganin nasarar da suka samu a zaɓuɓɓukan ƙananan hukumi da aka yi daga baya amma tsarin mulkin ƙasa ya ba da hurumin cewa shugaba zuma yanzu mataimakin shi zai zama shugaban ƙasa ya sake zaɓe to in dai hala aka haka dai aka aka yadda aka amsa kiran adawa na aka sake yin zaɓe to nan ne ba a san yadda za ta ka ba sai jam'iyyar mulki ta da gaske to tunda akwai tuhume-tuhume da ake mashi Jako Zuma me kake hasashe a matsayin makomansa kana jin za a gurfanar da shi ne duk na san yan adawa da wuya su kyale shi ya wuce a haka na eh ina ganin shi ma abin da yake gudu kenan saboda tume-tumen da ke kan shi za a maka shi a kotu sannan ta ya wanke kanshi daga waɗannan zarge-zarge waɗanda wasu zai wuya ya wanke kanshi ina ganin abin ana don a makon da ya wuce ana zargin cewa abin da suka ta tattaunawa kenan da shi sirri na proposal shi saboda wannan tume-tume wajen guda ɗari bakwai da tamanin da wani abu zai wuya a ce ya sha musamman ganin yadda waɗanda suke kusa da shi suke fama da shari'u wanda wasu har ya ta kai ga rasa su ko kuma barin ƙasan gaba ɗaya ko kuma barin kasuwanci zai wuya a ce zai iya wanke kai da an ce ya buƙaci neman kariya ma iyalan shi da kuma cewa taimakon ko da an maka shi a kotu ya samu taimako na biyan kuɗin lauya da sauransu ko kuma ya samu kariya to matsalan da ake ciki ba jam'iyya ne ke ba da kariya ba dole sai majalisa ne ke ba da kariya. Wani batu kuma shine tunda eh, si ramaphosa zai dora ne daga inda jacob zuma ya tsaya eh, bakan cewa ramaphosa zai iya fuskantar irin matsalolin da eh, zuma ya fuskanta duk da yake cewa za a iya kallon su a matsayin mutane mabambanta eh zai fuskanci matsalar ga abin da yan adama suke faɗa ne shi ne sun fi so su kara da mutum irin ramaphosa mutumin da suke ganin kamar ya san abin da yake yi ba kamar shi zuma ba da inda yana ganin shi da tije kuma yakan yi wasan barkwanci da abubuwa da suna so su sun fi so su da mutu kamar irin fosa wanda ya san tsare-tsare akan su a yi mukabala da shi ko kuma muhawara da shi akan hujjoji. Dr. Abdullahi Yusuf wani malami a Jami'ar Afirka ta Kudu a hirarsa da Ladan Ibrahim Ayawa. To sai kuma Najeriya inda 'yan jihar Imo ke bayyana ra'ayoyinsu kan raɗaɗin cewa gwamna Okorocha na ƙulle kullen ganin wani surukinsa ya gaje shi daga Owerri ga Alfonso ugwe da rahoton. Why can Ogeje remain though? It's not proper. But in actual sense, it's not good because one, Rochas he's not doing well. Now bringing in his in-law. Ahambi Bezim Johnson from Imo State. In actual sense, to Rochas my head here now. What's Wasu 'yan asalin jihar Imo kenan na nuna rashin amincewarsu da manufar gwamnan Rochas Okorocha na ganin cewa Mr. Uchenwosu sirkinsa wanda ke auren babbar 'yarsa ya gaje shi a matsayin gwamnan jihar Imo. Kamar yadda wasu manyan jaridu a ƙasar suka ruwaito a a cikin makon nan Mutumin farko Mr. ogochukwu Obum ya ce don me gwamnan zai yi hakan. Ya kamata a yi zaɓe na gari kuma idan har aka yi zaɓe na gari wannan zaɓe na gari ba zai tabbata ba. dalilin shine tunda Rochas ya riga ya nuna cewa yana son sirkinsa ya zama gwamna zai matukar kokarin tabbatar da hakan. Yanzu Rochas baya wani abin a zo a gani a jihar Imo. Saboda haka gara ya tafi wani shi ma ya yi a gani. Ita kuma Sandra Godwin ta ce barin sirkinsa ya gaje shi fai da kyau saboda Rochas baya wani rawar gani kuma kawo sirkinsa ba zai wata ma'ana ba saboda zai bi sahun Rochas kuma duk umarnin da Rochas ya bashi ne zai bi. Sai kuma Mr. Ibezim Johnson ya ce hakan na nuna cewa Rochas na matukar kaunar sirkinsa amma a duk yadda aka dubi lamarin ba shi da kyau saboda ba yi jihar Imo don Rochas da iyalinsa kadai ba. bisa korar da wannan batun ya tada a jihar ne ya sa na nemi mai magana da yawun gwamnan Dr. eberin zawuji don gano abin da yasa gwamnan ya yanke irin wannan shawarar amma duk kokarin samunsa a ofishinsa da kuma ta wayar talho ya faskara. Ko da yake gwamnan Rochas ya ce har yanzu sarkin nasa bai gaya masa zai tsaya takarar gwamna ba. Akwai alamun cewa shi Rochas ya riga ya tsara hanyoyin tabbatar da cewa ucin wasu ya maye gurbinsa a zaben tara. Daya daga cikin hanyoyin a bainar jama'a shine kin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar, kuma har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa za a taɓa gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a ƙarƙashin jagorancinsa. A maimakon hakan ne yake ta naɗe-naɗen kwamitocin riƙon ƙwarya masu matuƙar kishin rocesiya su rika gudanar da harkokin ƙananan hukumomi. Waɗannan mutanen ne yake sa ran cewa za su taimaka gaya wajen ganin ucin wasu ya ɗare kujerar gwamnan jihar Imo. Amma mutane da dama na wa wannan burin John Rochas kallon tamkar jan giwa da zaren kiso. A halin yanzu dai ko kala headquarter jam'iyyar APC ta ƙasa bata ce game da lamarin ba saboda na yi kokarin samun shi sakataren yada labarai na jam'iyyar Mr. Bolaji Abdullahi don su nuna goyon baya ga wannan manufar Rochas ko akasin hakan amma ban ci nasara ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To a gaida Alfonso, kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan shawarar a rinka biyar diyya ga duk wanda aka tsare ko kuma aka ɗaure na wani lokaci mai tsawo kafin kotu daga baya ta gane cewa bai da laifi saboda sake wato a sake tsugunar da shi cikin al'umma kafin nan ga wannan ƙarin bayani yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara daga kanan dabu wake kan layi a Kano. To kuna tare da Umar Okuta unguwa Okulai mai fata daga Aminan Duna da kanan jihar Kanan Najeriya. To Malam Umar muna sauraron. Gaskiya wannan batu da ka ɗauko batu ne da aka ɗauko mai amfani. Kamata ya duk mutumin da aka tsare shi a gidan kaso ya kamata a bashi diya saboda abin da nake hujjoji na guda biyu in mutum laifi ya aka tsare shi a gurin a yi a kunta shi a wannan gurin to amma an tsare ka babu dalili har dole ne a ba kuɗin da ka zauna a wannan jiran dan ka je kai tarbiyyar da kanka ka zauna a nan gurin an kashe a sana'a an kashe ma ayyukanka to wa zai baka sana so ake koma gidan jiya a dole ne a baka jiya wannan shine dai a takaice Allah ya saka muku alheri Umar ofisa kanan jihar Kanan Najeriya nake ci a tashi lafiya to mun gode malam Umar daga Kano bari mu je mu sakkwatan Shehu wake kallai. layi Yau, salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Mai magana Usman A. Bello Bonkari, karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya. To, Malam Usman. A to gaskiya wannan abin haka ya dace domin idan muka diba so dama za ka ga an tsare mutum fiye da ga shi kwandon tsarin mulki ya ce kada a tsare mutum fiye da wannan lokaci na awa 24 amma sai ka samu mutum ya yi shekara ɗaya shekara biyu a je ana yana jiran jiran shari'a ba a mai ba to haka yana kyau a ce a zanta biyan su biya kasancewa an ci zarafin su to idan ana haka dole alƙalai za su ɗauki matakan ganin cewa sun yi hukunci cikin lokaci domin mutum ya sa halin da yake ciki so dama za a ga mutum har ya kwa shekarun da masu da za a yanke masa hukunci da fatan wannan abin zai zama doka a Najeriya na gode Usman Ibrahim Kari to mun gode daga Sokoto Sokoto kuma bari mu kaɗa Kaduna garin gwamnawa ke kan layi a Kaduna. To, kalmasi barka da yammaci. Barka da warhaka. ma Malam Ibrahim kalmasi garba. Sunana Murtala ana kiran ku da gare da gasa a Kaduna tare tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala, gare ka. Eh, to gaskiya hakan yana da kyau saboda yawa za ka ga bayan Allah ba su ba su gani ba wani hanya ma za ta kawo shi wucewa haka. sai ga dai tsautsai hau ya dan fada kan shi an kwashe shi an je an tsare shi har a rasa ma na iyalan shi suke to lalle kan wannan karin adalci ne shi wannan gwamnati ta tabbatar da wannan doka duk mutumin da aka bincika aka ga cewa lalle ba bisa haƙi aka aka daure shi ba ko aka kai shi gidan yari to a biya shi diya da kuɗi ne tsoka ya je kare gyara rayuwar shi a gaba kuma da fatan za su fi lafiya. To mun gode da wannan shawara taka bari mu je mu bocin Yakubu ake kan layi. Abdulkarim Adamu ne. To wala Abdulkarim gare ka. To da alamar layin ka ya katse malam Abdul To bari mu je mu jihar Yobe. Wake kan layi a jihar Yobe? Wake kan layi a jihar Yobe? To daga murya muna sauraron ka. Ni dai a ra'ayina ya kamata wannan wanda aka zare din a diya. Saboda saboda an zare san bata musu lokaci a gidan yari ba su je suka nemi abin da za su ci ba to mun gode da ra'ayinka bari mu koma baucin yakuba din wake kan layi a yanzu lafiya lau barka da warhaka muna sauraron ka kana magana da sama'ila ya fawa kafin ma da shi karamar hukumar ganjiya jihar bauchi to malam sama'ila alhamdulillah ba ni dan kusa da ne ban san maudu'in da kuke yin ba yawa eh, shawara aka kawo cewa a rinka biyar diya ga duk wanda aka tsare shi daga baya aka gane cewa bai da laifi e wannan yana da gaskiya domin shi ne adalci gaskiya tsakanin da Allah duk mutumin da aka ce kotu yana karkashin shari'a ya kamata shari'a ta ce ta ga laifin da ya yi ga masa hukunci a ajiye shin ba alheri ba ne gaskiya yana da idan ana hakan gaskiya wannan gyara ne tsakanin To mun gode da ra'ayinka da kuma shawararka. To bari mu je mu kogi wake kala a kogi. izu dogara ne. To Malam Yusuf muna jin ka. Ya gajiya. Lafiya lau. Ko da lokaci na sauraron ku ba sauraron samun ku. To Allah ya yi za ka saurare mu yau kenan. Menene ra'ayinka game da wannan batu na a rinka biyar diya ga wanda aka tsare shi na tsawon lokaci kafin aka gane cewa bai da laifi? Ya kamata a yi in ba ana biyar su diya ba mutane ya shiga cikin wani hali su koma gidan diya. To wasu na ganin idan gwamnati ta bullo da wannan ko ta mai da shi doka ba za ta samu kuɗin da za ta rinka biyan jama'a ba. Kana ganin wannan hujja ce? To, mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu jihar Niger, duk da layinka ya katsi. Wake kan layi a jihar Niger? Ibrahim da wankin hula garin mai gode a kin. To, takwara menene ra'ayinka? To, gaskiya ne ra'ayina wannan shara da aka kawo ka ta yi daidai, don saboda dama mafi yawanci inda ake ɗaurewa ba a tsaya a bincike suna da laifi ba su da laifi mafi yawancin su ne da su ake yi gaskiya. To ba ka ganin wani sa'in ajizancin dan adam kan sa a kama mutum ko ba da gangan ba a daure shi din kafin wannan abin nan a gane bai da laifin? To mafi yawancin lokaci jinkirin da ake samu a gun yanke hukunci duk shi ke jawo haka ba a gane mai laifi da gaske ba kuma gane wanda ba da laifi jinkirin nan da ake samu shi ke kawo haka to mun gode da ra'ayinka To har yanzu dai mun makale a Niger, wake kan layi a Niger? Na ko su bigi, ko yanki su bigi. To su bigi mun gode muna jin ka. Madalla. To ya kamata ya shawara da ya kamata a dinga ba da biya biya. Hmm. Eh. Me yasa ka ce haka? Eh to saboda ga an bata mai lokaci. Hmm. to wasu na ganin kamar eh, taimaka ma gwamnati ne ka ba da haɗin kai idan ana zargin ka idan wani abu ya fara misali haka a'a ma kasan dole ya kamata an yi an bincika mm. yana da lokaci mm. ya kamata a tsara da mutum har shekara daya ba to mun gode da wannan ra'ayi naka to bari mu sake koma sakkwatan shehu ake kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam kana magana da abdulrashid jola musa gwadabawa daga jihar sokoto to abdulrashid me ra'ayinka eh abin na gaskiya an yara shi a biya biya saboda ah, domin idan ka idan ka diba mafi yawa wani hukunci ana yi ne ba bisa gaskiya ba amma alhamdulillah an samu ci gaba in ya kwatanta adalci kuma in ka diba dukkan wata shari'a da ake yi mafi yawan alƙalai su ne ke fadata abin na ya dace a ce gaskiya an biya biya ga dukkan wani anka yi ma hukunci wanda ba daidai ba da yawa za ka yi hukunci wanda wani ke a cika zane a sai ka ga an tsare shi tsawon shekara biyu a gidan yari za ka wani ya saki sama ga miliyan ɗari sai ka kuma cikin zaki ɗaya sai ka harzuko shi akwai ba da gaskiya duk wani an kamma To, Malam Abdulrashidu Jona Gwadabawa da alamar dai da kai zamu a kammala wannan shiri mun gode wa ku da ya bada gudunmuwar shi. To ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya ta kuma faduwa ƙasa a jadawalin bitan ƙasashe ta haujin kwallon ƙafa a duniya. sabon jadawalin na watan fabrairu da hukumar kwallon duniya wato fifa ta fitar a yau ya dora najeriya a matakin kasa ta 52 a duniya inda ta faɗi mataki ɗaya da take a kai a watan janairun da ya gabata a matakin nahiyar afirka dai najeriya ta ci gaba da zama a matsayin kasa ta bakwai yayin da kasar tunisia ce ta ɗaya a afirka kuma ta 23 a duniya kasar senegal ce ke binta duk da yake ita ma ta faɗi matakai uku ta koma kasa ta 27 a duniya to amma har yanzu ita ce kasa ta biyu a nahiyar afirka Ƙungiyar kwallon ƙafar Fortuna sitar ta kasar holand ta musanta da awar da dan Najeriya Sunday Olise ya yi na cewa ƙungiyar ta dakatar da shi daga aikinsa na horar da 'yan wasanta saboda ya ya shiga wasu al'amura da suka saba ka'ida A jiya laraba ne dai ƙungiyar ta ce ta dakatar da Olise daga zama kocinta saboda wasu abubuwa da ya yi da basu dace ba. To sai dai Olise ya mai da martani da zargin cewa ƙungiyar ta bukace shi ne da ya karya doka. amma kuma a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a yau alhamis ta ce tana nazarin daukar matakin shari'a a kan olise da kuma korarsa baki daya yayin da ta nisanta kanta da zarge-zargen da kocin ya yi hukumar kwallon duniya wato fifa ta bayyana sunayen 'yan kwamitin da ta kafa domin gudanar da bincike akan zarge-zargen shirya coge a wasanni a kasar saliyo binciken zai taɓo ko har da wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 tsakanin kasar ta saliyo da kasar afirka ta kudu tun a shekara ta 2014 ne hukumar kwallon kasar ta saliyo ta dakatar da wasu jami'anta goma sha ɗaya da 'yan wasa hudu har sai an gudanar da bincike wani lauya jane samuel liuba shine zai shugabanci kwamitin binciken na hukumar fifa a ci gaba da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na dusar kankara ta bana a kasar korea ta kudu kasar jamus ta tsawaita jagorancinta a yawan lashe lambobi bayan da a yau ta lashe lambar zinari ta uku a tseren kankara na mata yanzu haka kasar ta jamus ce ke kan gaba da yawan lashe lambobi har goma sha biyar da suka kumshi zinari tara da azurfa biyu da tagulla hudu yayin da kasar norway ke bin ta da adadin lambobi goma sha bakwai da suka hada da zinari shida da azurfa bakwai da kuma tagulla hudu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. yayin da matsalolin tattalin arziki da siyasar kasar venezuela ke kara taɓarɓarewa shugaba nicolas maduro yanzu ya mai da hankali akan shugabannin ɗarikar catholic da suka ɗaga murya akan takaicin da lalatacciyar gwamnatin maduro ta ɗora wa al'ummar venezuela maduro ya sa a binciki shugabannin addinai da ke sukar gwamnatinsa inda ya yi ikirarin cewa watakila sun aikata laifi ƙarƙashin wata dokar da aka kafa a watan nuwambar bara da majalisar rubuta tsarin mulki wacce ba halattacciya ba ta yi wanda galibi wakilanta magoyan bayan shi maduro ne a cikin wasu matakai ita dokar tsarin mulki mai da'awar hana nuna ƙin jini ko tsana domin zaman lafiya da kwanciyar hankali ta yi tanadin hukunta waɗanda ke yaya ta ƙin jini a yanar gizo da kafofin yada labarai ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari yayin da mambobin jam'iyyu waɗanda ake zargi sun yayata bayanan ƙin jini dole a kore su daga jam'iyyun Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta kwatanta dokar a matsayin wata barazana a zahiri da za ta hana 'yancin faɗin albarkacin baki yayin da hukumar kula da 'yancin bil'adama a ƙasashen da ke nahiyar Amurka ta ce hakan ka iya haddasa tsoro ko firgita mutane wanda hakan ya saba da tsarin inda ake bin tafarkin dimokuraɗiyya. Yin amfani da wannan dokar a matsayin makami kan shugabannin addini a Venezuela wata hanya ce sabuwa ga shugaba Maduro na hana waɗanda ke adawa da shi bayyana ra'ayinsu. Maduro ya kira sunayen shugabannin ɗarikar Catholic wadda kafofin yada labarai suka ce sun hada da Bishop Victor Hugo a yankin da ake kira San Felipe da Antonio Lopez shugaban ɗarikar a yankin Barquisimeto waɗanda ya kira lalatattun mutane a cikin rigunan addini. Ya kuma ce cocin Catholic a Venezuela na cike makil da shaidanci, tsana da haramtattun bayanai ko ƙarya. A shekarar 2017, shugabannin addinai sun soki rusa tsarin mulki da dokar oda a ƙasar. Hakan nan ko a kwanan nan sun soki sanarwar da aka bayar a gaggauce na zaben ƙasar da shugaba Maduro ya dage tilas sai an yi shi a cikin watan Afrilun bana. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da kiran da Maduro ya yi na a gudanar da bincike a kan bishop-bishop ɗin su biyu ƙarƙashin sabuwar dokar hana ƙyama waɗanda suka yi magana a kan yunwa da cin hanci da rashawa. A wata rubutacciyar bayani da ta yi, Haley ta yi nuni da cewa salon mulkin Maduro na gallazawa da danniya da cin hanci da rasha da rashin kuɗi da kuma ci gaba da ƙuntatawa al'ummar Venezuela. Auna shugabannin addini da suke ƙarfafa zaman lafiya ga mabiya a nan mulkin Maduro tana ci gaba da nuna cewa abin da ya dame ta shine ci gaba da riƙe madafin iko amma bata damu da 'yanci da hakkokin al'umma da yadda suke rayuwar yau da kullum ba. Jakadiya Haley ta ce, Za mu ci gaba da goyon baya ga al'ummar Venezuela a gwagwarmayar da suke yi na sake farfado da demokradiyyarsu duk kuwa da mugun shugaba mai mulkin mallaka. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kawo mu ga shiri na ƙarshe wato labaran duniya a manfa'a ta takaice. to ga labaran. Ana zaton yaron matashi ɗan shekaru goma sha tara da ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi na kwanan nan a Amurka zai bayyana a gaban kotu a karo na farko ranar Alhamis. Jami'ai sun ce ana tuhumar Nicholas Cruz da kisan kan mutanen goma sha bakwai waɗanda ya buɗe wuta malamai da kuma ɗalibai da bindiga a ranar Laraba a makarantar gaba da firamare ta Florida inda ya halarta kafin a kore shi shekarar da ta gabata sakamakon hukuncin wasu laifuka da ya aikata. bayyanar ta cruz a kotu ana zaton zai yi ta ne ta hanyar bidiyo ba a zahiri ba kuma ana zaton za a yi ta ne bayan shugaba trump ya gama gabatar da jawabi ga 'yan ƙasa akan wannan mummunan al'amari shugaban na amurka zai ya ce zai gana da jami'ai a faɗin ƙasar domin tunkarar illar abin taɓin hankali wanda ake sa ran ya yi maganin afkuwar kisan kan mai uwa da wabi da ke yawan faruwa a makarantu tare da kare waɗannan makarantu ya ce yin hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da zamu baiwa muhimmanci sai dai kuma bai yi kowane irin ƙarin bayani ba game da sabuwar dokar mallakar bindiga da ba aka ayyana To ma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku muna taya abokiyar aikinmu Safinatu Sada dangi murnar ɗaurin aurenta da za a yi gobe Juma'a da ƙarfe uku na yamma a Hambali Hall unguwar Alkali Katsina. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni da wacce ta hada mana sautin Julie Lethration wacce ta da kuma shi injiniya mu na wannan lokacin Skip ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma misali.